daga nan tehran sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci ta iran ke magana muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalubo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku biyar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Bismillahi rahmanir rahim sauraro barkamu da saduwa da ku daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran daga birnin tehran mustapha adam ne tare da ku a wannan fitowar ta ce zango na uku kuma zagaye na ƙarshe a wannan rana abubuwan zamu gabatar muku da yarda allah su ne labarun duniya da dumi su da shirin nan na kokon san sai duniyar mu a yau sannan za mu karkare da shirin nan naku na muryoyin masu saurare wanda kuke aiko da sakonni ta wato sauti akan batutuwa mabambanta da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har sa. labaran duniya da farko ga kanunsu. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce yankin Gaza ne fi ina fama da yawa a doron ƙasa. tarayyar turai za ta ƙara matsin lamba a kan haramtacciyar ƙasar isra'ila joseph kabila na demokuraɗiyar congo ya bayyana a yankin da ke ƙarƙashin ƙungiyar m23 to yanzu sai a gyara zama domin ajiye cikakkun labarin duniyar majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa yankin gaza ne ya fi ko'ina fama da yunwa a doron ƙasa majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗi a kan yunwar da mutanen gaza suke fama da ita sannan ta ƙada cewa isra'ila ta hana shigar da kayan agaji kuma rabin cibiyoyin kiwon lafiya na yankin sun daina aiki saboda rashin isar da agaji daga waje ofishin majalisar ɗinkin duniya wanda yake kula da ayyukan agaji ne ya yi wannan gargaɗin sannan ya ƙara da cewa yankin gaza shine wurin da aka fi fama da yunwa a doron kasa baki ɗaya mai magana da yawon ofishin na majalisar ɗinkin duniya dangane da ayyukan agaji ya ce da akwai manyan motoci 600 da su ne kaɗai suka isa kan iyaka da gaza wanda suke ɗauke da kayan agaji amma asalin asalinsu 900 ne da a bisa wato wasu dalilai ba a basu sun isa ko da bakin iyaka ɗin ba hakanan kuma ya ƙada cewa ya zuwa yanzu abin da suka yi shine shigar da garin abinci cikin yankin gaza ɗin kaɗai kuma shi garin abinci ba da feke ba domin sai an dafa shi alhali dukkanin mutanen gaza kaso ɗari bisa ɗari suna fuskantar hatsarin yunwa da akwai mutane miliyan biyu da ɗigo hudu da suke fama da yunwa a zirin gaza saboda rufe kan iyakokin shigar da kayan agaji da haramtaccen ƙasar isra'ila ta yi sai dai har yanzu duk da rashin amincewa da hakan da wato da ƙasashen duniya da kuma ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa suke yi har yanzu haramtacciyar ƙasar ta yahudawa ta ƙi buɗe iyakokin domin shigar da kayan agajin amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila sun fito da wani tsari na raba kayan abinci wanda ƙungiyoyin gwagwarmaya suka bayyana cewa tarko ne na ci gaba da kashe falasɗinawa mutanen yaman sun ce matuƙar gaza tana fuskantar yaƙi to babu tsaro a haramtacciyar ƙasar isra'ila miliyoyin mutanen ƙasar yaman sun yi gangami a cikin gundumomi goma sha hudu na faɗin ƙasar domin nuna goyon bayansu ga gaza a cikin birnin sana'a kaɗai an yi taro ne a dandalin saba'in yau juma'a da mahalattansa suka rika bayar da taken nuna ƙin amincewa da halin da mutanen gaza suke ciki na yunwar da aka jefa su da kuma ci gaba da yi musu kisan kiyashi bugu da ƙari masu gangamin sun rika bayyana cewa taimaka mutanen gaza kawai manzon allah mai tsira da aminci da iyalan gidansa ɗauki ne kuma taimakon masallacin kudus ne hakanan kuma masu gangamin na birnin sana'a sun yi tir da kutsa masallacin kudus da yahudawa 'yan sharauri zauna suke yi har ila yau sun bayyana cewa fitowa da suka yi nau'in jihadi ne da kuma amsa umarnin allah da yin jihadi a tafarkinsa da kuma neman yardarsa baya ga birnin sana'a an kuma yi wasu gangamin a cikin birane sha hudu na faɗin ƙasar teman ƙasar yaman dai tana ci gaba da kawai manufofin haramtacciyar ƙasar isra'ila hare-hare saboda ci gaba da tafka laifukan yaƙi da take yi a gaza tare da jaddada cewa ba za su daina ba har sai idan an kawo ƙarshen yaƙin na gaza sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta bakin wato sojojin ƙasar yaman ta bakin kakakinsu janar yahaya sari sun sanar da ƙaƙaba takunkumi akan tashoshin jiragen sama da na ruwa a haramtacciyar ƙasar isra'ila daga lokaci zuwa lokaci ko sojojin yaman suna harba makamai masu linzami a kan filin saukar jirgin sama na bin gorion da kuma tashar jiragen ruwa ta haifa to kuna jin waɗannan labarun ne kai tsaye daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran tare turai ta yi barazanar ƙarin matsin lamba a kan haramtacciyar ƙasar isra'ila wasu jami'an diflomasiyyar tarayyar turai ɗin sun yi wa gwamnatin benjamin netanyahu gargaɗi da cewa za ta fuskanci ƙarin matsin lamba idan har ba ta sauya halayyata a kan gaza ba da washington post ta amurka ce ta ambato jami'an diflomasiyyar na turai ɗin suna sanar da cewa sabon tsarin da ake aiki da shi na raba kayan agaji a gaza ya juya ya zama hargitsi kuma ana buɗewa mutanen da suke zuwa wajen wuta sanadiyar haka kuma falasina da dama sun jikata har ila yau jami'an diflomasiyyar na turai sun ce ko kaɗan ba su da aniyar bayar da kayan agajinsu ga masu tafiyar da tsarin da su ne isra'ila da amurka bugu da ƙari majiyar diflomasiyar ta tarayyar turai ta ci gaba da cewa hotuna masu ban tsoro da suke fitowa daga gaza sun kai musu iya wuya ba za su iya ci gaba da jurewa ganin su ba a cikin kwanakin bayan nan dai kasashen turai sun fara yin matsin lamba a kan haramtacce kasar ta yahudawa da ta bari a shigar da kayan agaji cikin yankin na gaza da kuma yadda take ci gaba da kashe fararen hula da kuma rusau ɗin da take yi mai yawa a yankin na gaza a karan farko tun kirkirar haramtacciyar ƙasar isra'ila ƙasar jamus ta soki siyasar tel aviv a kan gaza da hakan yake nuni da yadda ƙasashen turai ɗin suke ƙara matsin lamba shugaban gwamnatin jamus frederick mays ya ce harin da isra'ila ta kai wa wata makaranta a gaza ya tashi daga ƙarƙashin faɗa da ta'addanci ya zama wani abu na daban a can ƙasar ta jamus dai jam'iyyar nan ta green party ta ce bai kamata ma a rika amfani da makaman ƙasar jamus ba a yakin na gaza to kuna jin waɗannan labaran ne kai tsaye daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran a jamhuriyar demokuraɗiyar congo an ga joseph kabila ya bayyana a yankin da ke ƙarƙashin ƙungiyar m23 ta 'yan tawaye rahotanni daga kasar ta demokradiyyar congo sun ambaci cewa an ga tsohon shugaban ƙasar joseph kabila a jiya alhamis a garin goma wanda yake a ƙarƙashin ikon 'yan tawayen ƙungiyar m23 majiyar malaman addinin kirista a yankin ce ta sanar da cewa ta gayyace shi ne domin ya shiga tsakanin kawo ƙarshen yakin da ake yi a yankin bishop joel amurani ya sanar da cewa su ne suka gayyaci tsohon shugaban ƙasar wanda ya kasance a kan kargar mulki daga shekara ta 2001 zuwa ta 2020 wato da goma sha tara a yayin ziyarar tashi dai a garin goma kabila ya gana da ɓangarori mabambanta da suka hada da malaman addinin yankin a can birnin kinshasa kuwa gwamnatin flex shikedi tana zargin kabila ne da cewa yana goyon bayan ƙungiyar m23 wacce ta shimfiɗa ikonta a gabashin ƙasar. ruwa kamar da bakin kwarya ya ci rayukan mutane 25 a jihar rivers da ke Najeriya. mamakon ruwan sama ya sauka a jihar ta rivers ta Najeriya, wanda ya gyara tare da ɗaukar rayukan mutane 25 kamar yadda hukumar agajin gaggawa ta sanar ruwan da ya sauka a garin orika ya haddasa zaizayar ƙasa wacce ta binne gidaje da dama da kuma yin awon gaba da mutane duk da cewa ana ci gaba da ayyukan ceto sai dai har yanzu da akwai yankunan da ba za a iya shiga ba saboda sun yi lungu to ƙarshen labarin duniyar kenan. To yanzu kuma sai a ga zama domin aji sauran shirye-shiryenmu da suka hada da shirin nan na kokon san sai kuma duniyar mu a yau sannan za mu karkare da shirin nan na muryoyin masu saurare da haka kuma muke ban kwana da ku. ko kun san. Bismillah rahman rahim masu sauraro yau Juma'a tara ga watan Hordor shekara ta 1404 hijira shamsiya wacce ta yi daidai da uku ga watan Zulhajji shekara ta 1446 hijira kamariya har ila wacce ta yi daidai da 30 ga watan Mayun shekara ta 2025 miladiya. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 101 da suka gabata a ranar irin ta yau wato tara ga watan hordor shekara ta 1303 hijira shamsiya mirza ali akbar khan nafisi wanda ake masa lakabi mai tsara ayyukan likitanci wanda ya kasance likita kuma masanin harshen farisanci ɗan ƙasar iran ya rasu a nan birnin tehran bayan ya kammala karatunsa na sha'arar fage mirza ali akbar khan nafisi ya shiga karatun wasu fannonin ilimi wa'anda suka hada da ilimin falsafa da ilimin addini da kuma sanin allah sannan ya shiga makarantar darul funun da ke nan birnin tehran inda ya karanci ilimin likitanci ɗaya daga cikin ayyukan mirza nafisi dai sun hada da littafin da ya rubuta a fannoni da dama daga ciki hadda fannin likitanci ko kuma wa'anda ya tarjama daga wasu harsuna zuwa harshen farisanci mai tsara ayyukan likitanci ya yi ƙoƙari wajen samar da kalmomin ilimi masu wuyar fahimta ya samar masu kalmomin da suka dace a cikin harshen farisanci saboda haka ne ya rubuta kamus na irin wa'annan kalmomi a cikin littafinsa wanda ya sanya masa suna kamus na fisi a cikin mujalladai biyar wanda kuma ya ɗauki shekaru 25 cur yana rubuta shi yana kuma aikin wannan littafin. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 78 da suka gabata a ranar irin ta wato tara ga watan hordot shekara ta 1126 hijira shamsiya ayatollah said muhammad bakir qadi tabatabai babban malamin addini kuma mahaifin shahidul mihrab bayan nasarar junju hali musulunci a nan ƙasar iran ya rasu an haifi ayatollah shahid muhammad bakir qadi tabatabai tabrizi a birnin tabriz da ke lardin azerbaijan da ke arewa maso yammacin ƙasar iran a shekara ta 1248 hijira shamsiya qadi tabrizi ya fara karatunsa a gida sannan bayan wani lokaci ya je wurare masu tsarki a ƙasar iraki inda ya ci gaba da karatu a gaban manya-manyan malamai na lokacin a shekara ta 1269 hijira shamsiya malaman da ya sun hada da mirza habibullahi rashti da ke birnin najaf mai daukaka ya yi karatu na bincike da ake kira bathul kharij a gaban ayatullahi mulla muhammad fadil sharabiyani da kuma muhammad bakir istahbanati da mulla ismail karabagi har ila yau ya yi karatun akhlaq wato halaye masu kyau a gaban ohun mulla hussein kali hamidani inda ya sami ilmi mai yawa da halaye masu kyau a wajen sa daga nan sai ayatollah said muhammad bakir qadi tabatabai tabrizi ya koma gida tabriz na wani lokaci sannan ya sake dawa birnin najaf na ilimi ya kammala karatunsa ya kuma sami shahadar zama mushtahidi da kuma izinin ruwaito hadisai daga manya-manyan malamai a lokacin a cikin shekaru goma sha uku da yana karatu a najaf ya sami ijaza daga hannun said muhammad kazim yazdi da fadil sharabiyani sannan said abul hassan isfahani ya ba shi izinin ruwaito ilminsa bayan haka ya sake komawa gida tabriz inda ya ci gaba da karantarwa da kuma rubuta littattafai daga cikin littattafan da ya rubuta dai akwai akwai mahzanul fawaid sannan ya yi wa littafin ya ce fusulul usul hashiya sannan ya sake tsara tahrirat na malamansa ya mai da su littafi wannan babban malamin bayan karantarwa da wallafe-wallafe na tsawon shekaru 40 a rana irin ta wato tara ga watan hurdor shekara ta 1926 hijira shamsiyya ya rasu kuma an yi masa kabari a birnin tabriz da ke arewa maso yammacin ƙasa iran masu sauraro ko kusan cewa shekaru 58 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 30 ga watan mayun shekarar 1967 miladiya bangaren gabacin najeriya wanda ƙabilar ibo suka firin jaye ya shelanta ɓallewarsa daga ƙasar. sannan ya shailanta kafa ƙasa mai suna biyafara a yankin wannan ya yi sanadiyar yakin basasa ko kuma yakin cikin gida a ƙasar wanda ya ɗauki shekaru uku cur ana fafatawa wato har zuwa shekarar 970 ana fafatawa tsakanin sojojin najeriya da kuma na biyafara lautanar kalar odumegu ojuku gwamnan lardin gabacin najeriya na lokacin ne ya zama shugaban biyafara wanda ya fito daga kabilar ibo na yankin amma tare da shi akwai shugabannin wasu ƙananan ƙabilu a yankin bayan ƙoƙarin sasantawa ya gaza yaƙi ya ɓarke tsakanin sojojin najeriya da kuma biyafara a cikin watan yulin shekarar 1967 miladiya ba a daɗe ba dai sojojin najeriya suka kwace yankuna masu arzikin man fetur a biyafara sannan a ranar 11 ga watan janairun shekarar 1970 sojojin najeriya suka kwace birnin owerri ɗaya daga cikin manya-manyan biranen biyafara wannan ya samar da yunwa sannan ya toshe hanyar shigo da komai daga wajen biyafara an kiyasta cewa mutane kimanin miliyan guda ne suka rasa rayukansu saboda yunwa a ƙasar Biyafara Da ƙarshe dai Ujuku bai da mafita in banda tserewa daga ƙasar. Kwanaki hudu bayan tserewarsa ne Biyafara ta mika kai ga sojojin Najeriya. aka kuma kawo ƙarshen yakin sannan yankin gabacin najeriya ya sake komawa cikin ƙasar kamar yadda yake a da an kuma kawo ƙarshen yakin Biyafara. Duniyarmu a yau.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 amurka a gaza da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai kasance tare da mu don jan abun da ya kunsa. majalisar ɗinkin duniya ta bayyana yadda falasinawa suke tururuwan zuwa cibiyoyin ba da agajin amurka a zirin gaza a ranar talata da ta gabata a matsayin abin ban tsoro inda ta buƙaci a buɗe mashigar shiga gaza da kuma baiwa hukumomin majalisar ɗinkin duniya damar gudanar da ayyukansu a yankin bayan da ƙungiyar ta ƙasa da ƙasa ta yi watsi da shirin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da amurka na kula da rabon kayan agaji kakakin majalisar ɗinkin duniya stephen dujarik ya shaida wa manema labarai cewa suna da abokan aikinsu kuma suna da cikakken tsari mai amfani wanda ƙasashe mambobin ƙungiyar ke mara wa baya don isar da agaji ga al'ummomin da suke bukata ya kara da cewa suna ci gaba da jaddada cewa faɗaɗa ayyukan jin ƙai mai inganci yana da matuƙar mahimmanci don kawar da yunwa da biyan bukatun dukkanin fararen hula a duk inda suke dujarig ya kuma yi kira da a mutunta dokokin ƙasa da ƙasa da kuma buɗe dukkanin mashigar zirin gaza domin isar da kayayyakin agajin jin ƙai da kayayyakin kasuwanci gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta rufe dukkanin mashigar teku a ranar biyu ga watan maris a zaman wani bangare na yakin da ake ci gaba da gwabzawa tun daga watan oktoban shekara ta 2023 a nasa bangaren mataimakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya mai kula da harkokin jin kai tom fletcher ya ce suna da kayayyaki da kuma shirye-shiryen isar da ɗimbin taimako zuwa gaza ya kara da cewa bari su fara aiki a gaza ba tare da tsangwama ba lokaci baya barin jinkiri a cikin wannan muhalli norway ta nuna damuwa game da cin zarafi da gwamnatin mamayar isra'ila ke yi wa dokokin kasa da kasa da kuma yunkurin da take yi na mayar da kayan agaji don kada a raba wa falasinawa ma'aikatar harkokin wajen norway ta ce dole ne gwamnatin mamayar isra'ila ta ba da damar shigar da kayayyakin agaji ba tare da ƙayyade ƙungiyoyin agaji da za su shiga cikin zirin gaza ba a nata bangaren amurka ta bayyana sukar majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyi masu zaman kansu na ayyukan agaji da amurka da gwamnatin mamayar isra'ila suke yi a gaza a matsayin munafinci tare da tabbatar da cewa kayan agaji musamman abinci suna samun nasarar shiga yankin falastinu mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka Tami fruch ta ce abin takaici ne saboda batun a nan shine batun isar da kayan agaji zuwa gaza sannan kuma sai gashi kwatsam ya koma korafe-korafe kan hanya ko yanayin masu yin hakan tana mai bayyana sukan a matsayin aikin munafinci ta kuma jaddada cewa abu mafi mahimmanci shine ana shigo da kayan agaji da abinci cikin zirin gaza akan wani ma'auni mai yawa tana mai cewa hali ne mai sarƙaƙiya kuma abu mafi mahimmanci shine hakan na faruwa kamfanin dillancin labaran igna ya habarta cewa ya habarto daga shafin sadarwa na yanar gizo cewa kamfanin na amurka gidauniyar bayar da agaji ta gaza ya rasa iko da cibiyar raba kayan agaji da ke rafa a kudancin zirin gaza bayan da ɗimbin falasɗinawa suka taru a wurin a ranar farko da fara aikin sojojin gwamnatin mamayar isra'ila sun kira jirage masu saukar ungulu daga yankin don kwashe ma'aikatan kamfanin da suke tsare a wurin buɗe wannan cibiya ya zo ne a matsayin wani bangare na shirin gwamnatin mamayar isra'ila da amurka na kula da raba kayan agaji majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da dama sun yi suka sun yi watsi da wannan shiri saboda yana son raba kawunan mazauna yankin tare da wurga dubban mutane cikin ƙangin wahala da kuma danganta taimakon ga manufofin siyasa da soji ƙungiyoyin gwagwarmayin falasɗinawa sun bayyana rarraba taimakon ta hanyar kamfanonin amurka da cewa yana nufin juya gaza zuwa sansanonin gudanar da kame kan 'yan gwagwarmayin falasɗinawa ɓangarorin gwagwarmayar falasinawa sun ce rabon kayan agajin ta hannun kamfanin tsaron amurka da ke samun goyon bayan gwamnatin mamayar isra'ila cin fuska ne ga bil'adama cikin wata sanarwa da suka fitar sun ce makasudin rarraba kayan agajin ta hanyar kamfanin na amurka shine kaskantar da al'ummar falastinu da mayar da yankin zirin gaza zuwa sansanin kamen yan gwagwarmaya da kuma cibiyar mayar da wasu falastinawa saniyar ware da kuma rarraba yankunan arewacin zirin gaza da tsakiyarsa a shirye-shiryen aiwatar da aikin tilasta musu yin gudun hijira daga muhallinsu kamar yadda yahudawan sahayoniya suka kudura aniya sanarwar ta ce matakin soja na rarraba kayan agaji wani bangare ne na shirye-shiryen gwamnatin mamayar isra'ila na kawar da ayyukan kungiyoyin ƙasa da ƙasa da na jin kai da kuma cibiyoyi masu alaka da majalisar ɗinkin duniya bangarorin palestino sun yi kira da a raba kayan agaji a cikin tsari na gaskiya da mutuntaka ba tare da nuna bambanci ba da nisantar da ajandar tsaron yahudawan sahayoniya da soji ta hanyar miƙa wannan aikin jin kai ga hukumar kula da 'yan gudun hijiran palestinawa ta unrwa sanarwar ta kara da cewa hukumar unrwa tana iya gudanar da dukkanin ayyukan a gwamnatance filla-filla da kuma iyawa da za su isa ga duk masu bukata kuma wajibi ne a ɗauki alhakin aikin domin gudanar da shi yadda ya dace bisa tsarin mutuntaka daidai da ƙoƙarin ƙasa da ƙasa da ka'idojin majalisar ɗinkin duniya a nasa bangaren shugaban kungiyar masu zaman kansu ta falastino a gaza ya shaida wa tashar talabijin ta aljazira cewa matakin da gwamnatin mamayar isra'ila ta ɗauka wani yunkuri ne na wani yunkuri ne karara na yaudarar al'ummun ƙasa da ƙasa yana mai cewa gwamnatin isra'ila ta tilasta wa mazauna gaza ɗaukar hanyoyi masu wuyar samun agaji yana mai jaddada cewa yana mai jaddada cewa a bi tsarin bayar da agajin baya kan ka'idojin jin ƙai kuma an yi wa an bi tsarin bayar da agaji hanyar tsarin bayar da agaji baya bin ka'idojin jin kai kuma an yi watsi da duk matakan da falasinawa suka ɗauka na sabon tsarin raba agajin kamfanin na amurka da ke samun goyon bayan sojojin mamayar isra'ila ya rasa iko da cibiyar agaji da ya bude a birnin rafa da ke kudancin zirin gaza a ranar talata sojojin mamayar isra'ila sun bude wuta bayan da dimbin falasɗinawa suka taru a wurin jaridar isra'ila hayom ta ruwaito cewa sojojin mamayar isra'ila sun yi lugudan wuta a iska a cibiyar rarraba kayan agaji tare da kiran jiragen sama masu saukan ungulu zuwa yankin don ceto ma'aikatan kamfanin na amurka saboda cunkoson jama'a jaridar ta nakalto majiyoyi na cewa sojojin mamayar isra'ila sun yi nasarar ficewa daga wani bangare na harabar ginin kuma har yanzu akwai wata mashiga a jikin katangar da mazauna yankin ke kwararowa cikin cibiyar kafar yada labaran haramtacciyar ƙasar isra'ila ta rawaito cewa wasu 'yan bindiga da ke da alaka da kamfanin amurka sun rasa iko da cibiyar tare da kwace kayan aikin kamfanin a wurin rahotanni sun bayyana yadda dubban mutane da ke fama da yunwa don haka suka mame cibiyar agajin na gaza ganin haka ya sanya jami'an amurka tserewa daga wurin wani kamfani na amurka da ke samun goyon bayan sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila a zirin gaza ya rasa iko da cibiyar taimakon da ya bude a rafa da ke kudancin zirin gaza a ranar talata sojojin mamayar isra'ila sun bude wuta bayan da dimbin falasinawa suka taru a wurin jaridar isra'ila na hayom ta ruwaito cewa sojojin isra'ila sun yi lugudan wuta a iska cibiyar raba kayan agaji tare da kira ga jirage masu saukar ungulu zuwa yankin don ceto ma'aikatan kamfanin na amurka jaridar ta nakalto majiyoyi na cewa dakarun sojin isra'ila sun yi nasarar cewa daga wani bangare na ginin kuma har yanzu akwai gibi a shingen da mazauna yankin ke kwarara kuma yada labaran isra'ila ta rawaito cewa wasu 'yan bindiga da ke da alaka da kamfanin na amurka sun rasa iko da cibiyar tare da kwace kayayyakin kamfanin a wurin jaridar yadda'ut a haranar ta haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kuma watsa rahoto ta nakalto daga majiya mai tushe cewa 'yan bindiga da ke da alaka da kamfanin na amurka sun tsare yankin bayan cinkoson jama'a tashar talabijin ta sha uku ta isra'ila ta watsa rahoton cewa sojojin mamayar isra'ila sun ceto ma'aikatan kamfanin na amurka daga cibiyar baya da agaji a rafa a halin da ake ciki tashar talabijin ta sha biyu ta ruwaito cewa mummunan cinkoson jama'a da matsin lamba a sabuwar cibiyar agajin ya sa 'yan gaza suka kwace iko da komai inda ta ce sun kama kayan agaji kayan aiki tebura kujeru tare da kwashe duk abin da suka samu a nasa bangaren ismail sawabta babban daraktan ofishin yada labarai na gwamnatin gaza ya shaidawa gidan talabijin na aljazeera net cewa falisina masu yawa sun jikkata bayan da sojojin mamayar isra'ila suka shiga tsakani tare da buɗe wuta a wurin ya bayyana wannan lamari a matsayin gazawar ban mamaki sawabta ya tabbatar da cewa aikin da gwamnatin mamayar isra'ila ta yi na rarraba kayan agaji a yankunan da ake kira bofa zones ya gaza matuka ya yi bayanin cewa dubban mutane da 'yan mamaya suka killace tare da yanke musu samun abinci da magunguna na kimanin kwanaki casa'in sun garzaya zuwa yankunan cikin wani yanayi mai ban tausayi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 Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar takwas. 9,500,6,54,86 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin masu saurare. To kamar da muka riga muka labarta muku a karan farko an fara tattaunawa tsakanin kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ko kuma sai yawo da kungiyar nan ta kasashen IOS na Sahel da suka hada da Mali, Burkina Faso da kuma Niger da suka balle daga cikin kungiyar. Bangarorin biyu sun tattauna muhimman batutuwan da suka shafi siyasa, diplomasiya, shari'a, tsaro da kuma ci gaban tattalin arziki. To wannan shine maudu'in namu a yau. Sunana Hassan Barka ni ne kuma zan jagoranci shirin. Malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sashen Hausa na BOH kuna tare ne da haɗabi mai kwamfuta mai yama local government ta Najeriya, nan ba daga muryar matasan Afirka. To alhamdulillahi a yau na shigo wannan shiri mai albarka domin ku bani dama in yi tsokaci dangance da wannan maudu'i. To babu shakka matakin fara tattaunawa a karon farko tsakanin ƙungiyar ecowas da kuma ta aes gaskiya abu ne mai matukan muhimmanci la'akari da cewa mu ƙasashen afirka uwa ɗaya ne uba ɗaya bai dace a ce matsalolin siyasa su shiga tsakaninmu da wasu 'yan uwanmu kasashen afirka ba domin idan muka yi la'akari da irin yadda su tura ke haɗa kawunan su suna tunkara wasu abubuwa da dama domin ci gaban kansu mu kasashen afirka gaskiya muna da rauni a ƙarshe yana addu'ar allah ubangiji ya kawo mana haɗin kai a kasashen mu na afirka suna na haɗa mai kwamfuta mai ma daga jihar kebbi a tarayyar najeriya memba daga muryar matasan afirka Salamu alaikum Radio Tehran muna godiya da ake ba mu dama muna ba da ra'ayi kamar na da kullum. Mai magana Alkasum ne a birnin Agadez. A yau na shigo shirin zan ba da ra'ayina saman wannan ziyara wanda kungiyar ECOWAS ta kai a kasan Mali na ganin cewa an ɗimke duk wata barka da ta fuddo kai da ta gama ƙasashen AIS da ƙungiyar ECOWAS. To ni gaskiya a gani na kuskure na farko wanda ya fara shi babu kamar ƙungiyar ECOWAS. Saboda bai yiwuwa dan ayi juyin mulki a ƙasanmu Niger ku ɗauki irin wannan mummunan mataki tare da eh, ƙasashen turawa musamman ma ƙasar Faransa da ƙasar Amurka ku ce kuna neman kun shelanta yaƙi da ƙasar Niger. Wannan abu ya shiga cikin tarihi kuma ba za a taɓa manta da shi ba musamman ma mu 'yan ƙasar Nijar ko kuma 'yan ƙungiyar IS kuma mun san da cewa a cikin dokokin ECOWAS ba inda aka shata cewa idan ƙasa ta yi juyin mulki a je mata da ƙarfin soja a yaƙi wannan ƙasa kuma ƙungiyar ECOWAS mu ba mu ga wani amfanin ta yau ba ba mu gan shi gobe ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ina radiyon jamhuriyar musulunci ta mai magana na kusa ne ɗan jaja wanda yake nan unguwar a garin Maradi. Eh, hassan barka muna godiya da kuke ba mu dama lokaci zuwa lokaci dangance da wasu abubuwa da suke tasowa a mu na afirka musamman ƙasa ta jamhuriyar niger to mu dai abinda za mu cewa anan shine magabata na ios in dai har ƙudurin da kun ka ɗauka kun ɗauke shi ne da niyya kun yarda da gwamnati bayan talakawan aiki suke muku bai kamata har a ce za ku yarda a yi muku wani zagon ƙasa ko wani abu amma shi tattaunawa dole ƙasa da ƙasa musamman makwautan juna dole ne sai an yi tattaunawa ta yarjejeniya na hudda kasuwanci ko wani abu da sauransu amma zance na gaskiya mu ba mu fata kun ba mu goyon ba mu ji an yau kun saki an rinjaye kun bi kun kuma matsayin ku na da Assalamu alaikum gidan radiyon jamhuriyar musulunci ta Iran sunana Ibrahim Yawanki Muna a garin Maigode a Kimba jihar Niger. yan ba amare matasan afirka shan jihar niger hakikanin gaskiya babban shawarar da za mu ba wa'annan kasashen guda uku waɗanda suka balle daga cikin ecowas to su haƙura tunda har allah ya ba su dama kuma ya kasance sun samu incin kansu su haƙura da duk wata tattauna da za su yi da ainihin kasashen afirka waɗanda yake su suka biris da ainihin kaucewa ainihin wa'annan kasashen turawan yammacin duniya domin hakikanin gaskiya waɗannan ƙasashen na yammacin duniya su ne umar aba'isin dukkan wani tashe-tashen hankula da kuma taɓarɓare tattalin arzikinmu da kuma raba zumunta a tsakaninmu waɗannan ƙasashen wallahi su ya sila to da fatan wayannan ƙasashen guda uku za su ƙara dunkule ku ɗaya zaman tsintsiya maɗaurin kiɗa har an yi sauran ƙasashen namu na afirka musamman ƙasa ta najeriya su ma su sha'awar haka Allah ya taimake su kuma ya kasance sun koma bangaren wancan amma ECOWAS babu wata kungiya ta Ecos a duniya yanzu a'a Ecos ta riga ta koma kungiyar ainihin turawan yammacin duniya da fatan ubangiji Allah ya ganar da ainihin shugabanninmu na kasashenmu na Afirka su koma su dunkule tsintsiya madaurin ki ɗaya kamar yadda matakin da wayannan kasashen guda uku suka ɗauko Assalamu alaikum shafin Hausa na Radio Jamhuriyar Musulunci ta Iran suna na Usman Mai Dala Bashiri kilo goma daga nan jihar da magaran cikin Jamhuriyar ta Nijar. Kasa kan kofa da aka buɗe ta tattaunawa tsakanin kungiyar Aliyatu da Sahel wato Burkina Faso Mali da kasar mu ta Nijar da kungiyar ECOWAS. Eh ta wata mahangar za a cewa abu ne mai kyau duba da haɗin kai ga ko kasashe da ma eh, yankin kasashen mu na Afirka inda ake fama da tashe-tashe hankali za a ce cewa abu ne mai kyau wannan kasashe su haɗa kansu domin makomar a eh, kasashen namu da ma kina tattalin arzikinsu wanda ake cewa suna ɗaya daga cikin kasashe masu tasowa a wannan yanayi da ake ciki na rashin zaman lafiya a wannan yanki na yammacin afirka daga ƙarshe mutum muke cewa allah sa mu al'umma kasashen wannan wannan zama da zai mana ɗa mai ido kuma ake cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu da kasashen namu gabaki ɗaya Eh, muna fata daga nan usman mai dala bushiri a jihar da magaram cikin jamhuriyar ta yanzu yawa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu muryar jamhuriyar musulunci ta yaran barkan ku da haka da fatan duka ma'aikatan ku suna cikin koshin lafiya ya eh, suna na malam bashir babban tashar layin da fara magara mamba a kungiyar masu kira da sauran radio ta afirka rashin jihar da magarab to alhamdulillah tattauna da ake yi tsakanin eh, ecowas da is abu ne za mu ce mai kyau amma kuma as kata manta da kalubale iri-iri da eh, ta samu a kwanakin baya game da barazana da takunkumai da hare-hare wadda kungiyar ecos ta yi ta yin ikirarin za ta yi a akan wannan is allah sa a tattauna abin da yake da amfani kuma allah sa a tattauna abin da zai kawo ci gaban kasashen muna fata Allah tabbatar da alheri na malam bashir babba tasha layin difa da magaram to masu sauraro kar dai a safa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurari daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da muke zuwa muku malami na gaba sai ka ja mu je Salamu alaikum sashen Hausa na Radio Iran mai magana Hassalin Umar daga anguwar Sabon Gari da magaram Jamhuriyar Nijar. Na so ku bani dama don tofa albarkacin baki na dangane da wannan maudu'i na na? To gaskiya wannan sasantawa da ake tsakai mazance tsakanin kungiyar wasu da kungiyar IS. To muna fatan Ubangiji Allah sa wannan tattaunawar ta haifi da mai ido kuma muna kira ga duk kasashen Afirka ya kamata a ce sun haɗa kansu tunda duk wa'ansu kungiyoyi na duniya in muka ɗauka kungiyoyi na tarayyar turai ne da sauransu haɗin kansu shi ya sa suka cimma kowane matsayi da suke kai a yanzu kenan ya kamata ƙasashen afirka gabaki ɗaya su haɗa kansu su zama tsintsiya ki ɗaya hakan shine zai kawo ma afirka eh, ci gaba da ma duniya gabaki ɗaya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radiyon jamhuriyar musulunci da ke Iran farko na malam kabiru da ke nan mara ɗan gulbi kusa da makarantar malam abba jamhuriyar nijar mamba na masu kira da sauran radio na afirka reshen jihar maradi to alhamdulillah ni a ra'ayi ra'ayina tattaunawa wace iri na su bar AES su dawo ecowas ko ku a'a AES ta je ta ci gaba da cin karanta babu babbaka ma'ana ta ja raga mata in ecowas tana da shawara ta kawo mata koya ne ni dai a ra'ayina zan can komawa ecowas idan aka koma ecowas kama su shugabannin nan kama sun watsa ma 'yan su ido tunda 'yan su ba abin da ba su yi ba akan a hita daga ecowas kuma an hita daga ecowas can a dawo in mata kama din su sun koma to sani sun watsa ma 'yan su ido amma babu laifi alaka bayan da za a ce ba a alaka tsakanin IES da ECOWAS in suna son wani abu ga IES su ba su su ma suna son wani abu wannan ba wani damuwa bane idan wannan ne Assalamu alaikum sashen Hausa jamhuriyar musulmi ta Iran mai magana Sagir Isaka wanda ake kira babban sarna da magaram jamhuriyar Nijar. To hakika wannan abu da ECOWAS ta fara na tantamana da kasashen IS ina ganin shine mataki da farko ya kamata ta fara toka tun ba yau ma haka nan ne kamata ta yi. Domin wata barazana wani huzge-huzge da wani neman su shirya ma mutane matsala ba shi bane mataki wanda zai kawo zaman lafiya a wannan kasashe na Afirka da kuma musamman ma kasashen da suke IS da sauran kasashen Afirka. Domin kuwa daman wannan abun mun san da cewa ba wai yin su bane tun kuɗa su ne ake suna wannan yanzu da su da masu tunkuɗa ta su suka gamu suka gani abubuwan ba mai yiwuwa bane shine su sake su zo su ce a tantamna saboda haka ina amfani da wannan dama in kira IAS ita kuma ce ta kula saboda wanda ya ce bai son ka da sahi da marice dan ya zuwa ce iya son ka sai ka yi taka tsantsa saboda haka lalle ba laifi bane su tantamna da ECOWAS dan ganin cewa kasashen an Afirka sun wala da suke so amma kuma su yi ka tsantsa saboda mun gani da farko da yanda wannan kasashe na ECOWAS suke saboda haka ni abin da ke kiran ga IAS shine ta yi taka wajen tantamna da wannan ECOWAS din Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu mirarren masu saurari UH Hausa Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Suna na Mamman Salisu Sani shugaba na masu kirar sauraron radio ta Afirka rashin jihar da magaram daga nan garin Miami. Eh na gaskiya eh bisa kan wani modiki kamar yadda tattauna za a gabatar da shi tsakanin ECOWAS da IAS to mu dai babu abin da zai fata alkhairi muna fata Allah sa a tattauna bisa kan abin da zai amfani eh, jama'a ga baki da ma Afirka ga baki da saboda duk wanda ya kiran ka zo mu zamana zo mu sasanta zo mu samu mu zama kamu bakin zara to fatan da zan dai Allah sa kamu bakin zara kuma Allah sa a tattauna bisa duka abin da zai amfani musulmi da musulunci Allah tabbatar mu da alheri Allah kama mana ina mai muku fata alheri mai magana mun Salisu Sani wanda ake kiran shi zaman shugaba na masu kira da sauraron radio na afirka reshen jihar da magaram daga nan ne garin Miami. assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Barakatu sashen hausa gidan da jihohar musulunci tehran suna na mai magana na suke dan mutan limanci bar jihohar jihar hassan barka ina maka fata ne dangace da wannan dama da ka mu ta meye ra'ayi daga bakin mashi ire-iren wannan tsari da aka tattauna da ecos kasan sai ka ce allahu akwai kabirin Eh, ta roki a gwamnati ba ta kuma wanda ke cikin wata shikishin zahinta ka san muna al'umma talakawa muke ganin kamar ko kungiyar iaa wata jagora ce ta al'umma ko kuma kungiyar is wata jagora ce mai kanta alhali kowa biri ne ya yi zuwa gashi ya a gani ta ciki na ciki ta jiki na jiki kowa jiki magayi kowa jiki shi na gaya mai to ga hanyar da suka ɗauko Allah sa zama alheri kasan mu amma na tabbatar da dukkan bangarorin guda biyu wallahi duk wanda ya kai ga taurin kai sai yayi nadama Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa Radio Tehran suna na Uda Mamadu a Jatkori a karamar hukumar Girgir a jihar Zandar a jamhuriyar Nijar. maurin da kuka sa na wannan karin akan kungiyar ECOWAS da IS waɗanda suka tattauna akan a eh, tsaro da siyasa da arzikin kasashenmu to muna fatan wannan tattaunawar da suka yi ya kawo sulani na ci gaban kasashenmu na afirka domin babu wata ƙasa da za ta kawo mana ci gaba face ƙasashenmu wa'innan da suke zaune 'yan uwan juna wa'anda turawa ne suka zo suka rarraba su ina fatan shugabanninmu na afirka za su gane su haɗa kansu su yi aikin da zai kawo wa kasashen mu ci gaba kuma su yi adalci domin adalci shi yake kawo zaman lahiya a dukkan inda ake zaunawa domin in babu adalci to babu zaman lahiya muna fatan allah ya tsare mu daga dukkan wani sharrin kasashen yamma daga sharrin karnukan farautansu da waɗanda suke musu aiki a cikin kasashen mu na gode radio kenan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radio tehran muna magana da halilu musa daga maradin allahu a jamhuriyar niger akan wannan maudu'i da kuka dora mana na tsakanin ecowas da ias da na so in yi shiru amma zan ce wani abu su dukkanin su abin da suke ba da gaske bane ba duka ba da gaske bane ba suna wasa ne da kwakwalan mutane eh kuwa shekara hamsin da kafa ta tun ba a haife mu ba a kafa ta amma ba abin da ta tsina ma sai matsalar tsaro da ta yi katutu da yunwa da talauci da jahilci da rashin magani a asibiti duk shugaban da zai zuwa afirka in dai bai yi ƙoƙarin magance waɗannan matsalolin ba to in ya shekarun annabi nuhu yana kan mulki ba abin da zai ci daga daga basa ma kamo hanyoyin da za su warware matsalolin kasashen su ba shugaba ya kira yan kasuwa ya zo ya zauna da su kai ku zo ku kafa mana kamfanoni ku ɗauki ma'aikata aiki mun sauke muku haraji yan kasuwa kanana a sauke musu haraji amma ka dubi irin yadda in ka je ka samo gawai gawayi wanga a zo a aishi shi gawayi ka saida za ka sayan masara ko garin rogo kwada ma yayanka aishi shi isansi in ka so ɗan jarka guda biyu ka da ka sai mai ɗaya ka garin rogo an shi dukkan ba a kamo hanyoyin da za a warware wannan matsalolin ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu radio Tehran radio musulunci ina muku fata alheri na muku barka da warhaka daga naku Salisu Alda garin Maraɗa jamhuriyar Nijar. wannan tattaunawa da aka yi tsakanin ecowas da is muna watan ubangiji allah ya sa abubuwan da aka tattauna zai mu alheri ga baki ɗaya duka ɓangarorin amma ni ina nuna goyon bayana da a zauna a sasanta a gyara don wallahi duk gai ne ake duk labari in ma gwamnatocin sun ci gaba to wallahi talakawan kasashen suna wahala katakaf talakawan kasashen wahala suke wallahi talaka suna cikin wani yanayi na wannan kasashe na afirka to ya kamata su zauna su tattauna su yi mai hidda talakawansu shine insha Allah ina muku fata alheri Allah ya sa tashi lahiya ina gaida dukkan musulmi a duk inda yake a faɗin duniya Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh biya wasa. muku magana Aliyu ya hadi a garin Nasarawa, kwamin ɗin Galma. wakili masu kyau da saurai na rashin jihar tawa e, mun ji an ce an shekara hamsin da ecowas haɗin ƙasashe goma sha biyar yanzu ko sun kuma ƙasashe goma sha biyu ƙasashen nan goma sha biyu sun nace sun haɗe kai sun nanna tamkar jini da tsokana sun haɗa kawunan su suna fahimtar junansu sa'annan ecowas da an ga tasiri da ita bakin waɗanda sun ga taso da sun kaba dukiyarsu da tunaninsu da iliminsu wadda sun ka wuce sai ta zama ecowas wata ƙasa ta kusan maka ta ƙasan turawa suna ke ta ba suna ke taya da yanayin tunaninsu ba da a ce suna ke taya da yanayin su da afirka mun huce mun huce har mun huce har inda ba tsammani ba yanzu ko ina a duniya a duniyar nan ta Afirka ko a duniyar nan ta Ubangiji Allah subhanahu wataala da ECOWAS yadda an kawata tana aiki da an kawata da ta'addanci ba a yi shi ba da kisan mutane ba a yi shi ba da kidnapping ba a yi shi ba da wani abubuwa mara kyau da ake yi kisan mutane da babu shi amma saboda sun bai asalin ecowas sun bai asalin da tuntan farko sun kasa kan wasu turawa shi za a ecowas ga tana allah kama hannuna To masu sauraron mu da hakan ne kuma kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka a garis da na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya.